bayan faɗan da ya wakana tsakanin manoma mutanen garin ɗebe a cikin karkarar mai jirgi a cikin gundumar tesawa a jihar Maraɗin jamhuriyar nijar da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da mai garin ɗebe kenan mutum uku wanda tuni wanda ya kashe mai garin na ɗebe shi ya miƙa kanshi ga rundunar jandarmu ta gundumar tesawa gwamnan jihar Maraɗi alhaji zakari umaru ya isa wannan garin kuma ya yi jawabi ga al'ummar garin sun ɗabi kamar haka. da sunan jama'a suka ji maradi suna yi muku ta'aziyya a fatan Allah subhanahu wa ta'ala an yi muku lehi ba karamin lehi lehi na karshe aka yi muku daga shi ba kuma sai kuka zo kuka lehin da aka yi muku kuka aikata lehi wanda ya lumka wanda an kai muku muke so ku sani ita doka babu wanda ya kare in ba dan doka ba damu duka nan ba mu mu masu ƙarhi wanda doka ce ta ba mu shi abin da mu ba mu yi ba da ƙarhin da doka ta ba mu da duk ikon da ke gare mu sai ku kuka yi shari'a da ta Allah da tabariki babu wanda ta yarda a yi amfani da kai an ce an zalunce ka ka kai ƙara wajen hukuma in hukuma ta zalunce ka Allah zai yi mata hukunci mu yanzu za mu bari doka ta yi aikin ta mu hudda mu kowa hakkin shi shine nauyin da a fuskar mu in ba mai ba Allah zai tambaye mu kenan babu wanda za mu yaye ma dan in ya aikata fanna muka yaye mai Allah zai tambaye mu wanda ya yi sanadin rasuwar hakimi ya kawo kan shi ga hannun hukuma kun je kuma kun kashe wasu waɗanda an bai shahab to wanda sun aikata shi su yi irin yadda wanda ya kashe hakimi in ba su yi ba haka nan sun zalunci jama'ar gari. Haka ma ofishin ministan cikin gida na jamhuriyar ta Nijar ya fito da wata sanarwa wadda a cikin ta ya tabbatar da abubuwar lamarin da mutuwar mutane uku tare da miƙa ta'aziyya na hukumomin ƙasar ga yallan mamatan da fata ga dukkan waɗanda itila'in yasa suka shi ciwo da fatan su samu lafiya. Hasali ma sanarwar ta ofishin ministan cikin gida ta jamhuriyar Nijar ta yi bayanin cewa tuni hukumomin ƙasar suka tura da dakaru a wannan yankin domin tabbatar da ganin zaman lafiya ya komo kuma ya dawwama a wannan yankin inda wannan mummunan lamarin ya faru haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar